Shugaban kwamitin labarai na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, ya ce zai yi wahala Majalisar Dattawan ta amince da ƙudirin dokar daidaita rabon gado a tsakanin maza da mata a Najeriya da ke zauren majalisar a halin yanzu. Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, wanda yake zantawa da manema labarai Amina ta jihar Niger. ya ce dama can an taɓa kawo wannan ƙudiri a majalisar dattawan kuma majalisar ta yi watsi da shi kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Ita wannan dokan dama ta zuwanta na biyu ke a wannan zaman namu na majalisar yanzu. Kuma da aka kawo ta majalisa ta yi butuli da shi. A dalilin akwai abubuwan da ta saba ma incin 'yan Najeriya. Tunda incin take ƙoƙarin kwatowa ba za ka kwato inci sannan ka tauye wani inci ba to a bisa wannan abin da muka ga bai zo daidai da addinin mu ba yawanci har da christians din ma suka ce ba sa so a cikin harkar demokradiyya wayanda suka fi yawa maganar su ne za ta ci kana nihin majalisar ku ta dattawa kun yi watsi da wannan abu koko a yanzu dai abin da aka ce saboda shi aikin yin doka yana da hanyoyin da aka tsara wannan abun tun da an kawo yanzu a kai shi inda kowane ɗan najeriya zai zo ya faɗi albarkacin bakin shi public yarin kenan bisa abun da ya gani cikin dokan da bai yi masa ba ya zo ya faɗa a rubuta to abin da zan kira 'yan uwanmu a nan shine duk wanda ya san cewa wani abu cikin wannan dokan bai yi masa ba za mu sa hankalinmu ne mu rubuta takarda wanda ya nuna dalilanmu sai a kawo ranar da za a yi public hearing. Tuni dai dama kungiyoyin addinin musulunci suka dukufa wajen fafutukar ganin 'yan majalisar sun yi watsi da wannan kudiri bisa dalilin da suka bayar na cewa ya saba wa tsarin koyarwar addinin musulunci kamar yadda shugaban kungiyar izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya bayyana. Tunanin majalisa shine an kawo bil ɗin akwai wasu sashi na ƙasa da suke ganin mata ma ba sa yin gado to yaya za a yi matan su yi gado don haka sanatocinmu don allah su zama wakilan al'ummar musulmi kada su yadda a taɓa wannan kada su yadda a ma yi maganan domin yin maganan allah kaɗai san me zai faru in gwamnatin gaba ta zo A yanzu dai 'yan Najeriya na zaman jiran lokacin da Majalisar Dattawan za ta fara sauraron ra'ayin 'yan Najeriya. A kan wannan ƙudirin doka na daidaita rabon gado a tsakanin maza da matan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.